wato malam isma'il ita kasan nan wato ta koma kamar yadda kasan wasan kwaikwayo ko kuma a ce maka wasu mutane ne wanda suka ɗauki suka raina hankalin al'umma suke wasa da tunanin al'umma ba su ɗauki al'umma su da muhimmanci ba ba san darajar al'umma su ba suke wasa da kwakwalwar al'umma yadda suka gada ba wato akwai tashin hankali a ce a daidai lokacin da aka zo aka yi ta da janye tallafin man fetur al'amuran rayuwa ta yi tsada al'umma suka shiga cikin wahala suka shiga cikin ɗumbin matsanancin rayuwa aka zo inflation a sama da shekara 28 bai taɓa kai percentage ɗin da ya kai yanzu ba kashi 37 da wani abu inflation a Najeriya tsadar rayuwa tsadar rayuwa kayan masarufi da kayan amfani da komai nan kasai ya tashi yawan irin tashin goron zabi dala ta miƙe ta dinga tashi tana ta tafiya tana ta tafiya kwanan nan aka zo dala nan ta fara baya mutane suka fara godiya suna murna suna Allah san barka cewa aka ga gwamnati kamar da gaske take yi aka zo ana sai da diesel yana wajen 1,600 amma yanzu kwanan ya dawo naira 1,200 duk mutane suna kallon cewa eh to gwamnati ta saurari kiraye-kirayen da suke yi ta ji kokensu kuma ta waiwaye al'ummar nan amma katsam abin ban haushi abin ban tashin hankali abin ban rashin tunani abin ban tausayi wai a irin wannan matsanancin halin da ake rayuwa a arewa a Najeriya wasu ga gwamnati ta dauko ta kara wutar lantarki sama da kashi 200 na wutar lantarki wajen kashi 300 ta ƙara wutar lantarki amma abin da zai baka mamaki abin da sana ce maka wasa ake kokarin al'umma wai sai ta ce wai ai karin wai zai shafi yan bandi ne kadai tambaya anan suwaye yan bandi din yan bandi din na kai kana ya hada ni na ya hada shi ma na ya hada saboda haka idan duk muka hada nan yanzu kana magana cewa akwai dan rough estimate din da gani wannan sahi da aka yi average mutumin da zai isha wuta idan ka samu wuta awa 24 zaka isha wuta naira 5400 a duk rana saboda idan ka haɗa wannan dubu biyar da ɗari hudu ka haɗa ta kai sau talatin a duk watan duniya za ka sha wutan naira dubu ɗari da sittin da biyu kai da ke da albashin naira dubu talatin shin anya gwamnatin nan ko tana tsayawa ta yi tunani ta gane abin da aka nufa shin gwamnati ko ta san irin abin da take jawowa shin gwamnati ko ta san irin yadda take azabta mu al'ummar da ke Najeriya kuwa shin gwamnati ta san irin yadda al'umma suka yi Allah wadai da ita irin yadda al'umma suke hushi da ita irin yadda al'umma suke cikin tashin hankali da ban tsoro wutar lantarki ita ce jigo na kusan dukkan abubuwan sana'o'in da muke yi kananan sana'o'in da muke yi a Najeriya yau a wayi gari a ce wutar lantarki ta koma a irin wannan farashin ya kake tunanin mai injin niƙa zai yi ya kake tunanin mai injin markaɗe zai yi ya kake tunanin mai walda zai yi ya kake tunanin mai kanikanci wanda zai je dan kai wani abu a waljin shi ko wani abu ya kake tunanin duk wannan mutanen za su yi kai ya kake tunani mutumin da zai caza waya shi ko ya caza POS din shi ya hita bakin shago ya zauna a zuci niki ya sai da yayi ciniki wannan cinikin ya kake tunanin zai yi amma kana kwamar kana ganin waɗannan duk da ka lissafo wannan ƙarin ya shafe su tunda ta riga ta ba da wani kaso ko wani bangare na mutane cewa su ne kadai ƙarin hasken wutar lantarki baka ka matar da aka hira ita a Freedom Radio ba wata tsohon darakta wadda ta yi ta shekara biyu da rabi wadda ta ita ta je ta sai katin da idan ta sai katin naira dubu goma sha biyar ta ce ana bata unit ɗari da wani abu amma yau ta je ta sai na dubu goma sha biyar an bata unit sittin da wani abu ya hita ko bai sha hita ya kake tunanin cewa wacce rata in dai wacce rata ya riɗin abin ya haɗa mata ya kake tunanin da ni da kai abin ba zai haɗa mana ba so wannan abin da kake gani wasu ce sun ware wani band kaza ko band kaza wato wannan ina ga maka is abuse to our sensitivity wato rainin wayo ne rainin hankali ne da kuma cin mutuncin al'umma ƙasa kuma ya kamata gwamnati ta sani idan tana yin wannan abun ne domin ta yi tastin wuta ruwa ta gaya kamnis na ruwa yake shi. zai zauna lahiya ko bai to gwamnati ta sani cewa ta riga ta tura al'umma sun har kai bango al'umma sun riga sun kai bango kuma duk mutumin da ka tura kai bango idan ya jiyo duk abin da ya faru kasancewa kar kai kuka da kowa kai kuka da kanka gwamnati ya ta sani cewa a irin wannan karin da ta na wutar lantarki duk irin hukunci da matakin da mu 'yan ƙasa muka ɗauka to kar gwamnati ta yi kuka da kowa ta yi kuka da kanta idan da an yi wuta mun yi man fetur mun yi haƙuri aka zo aka zunga na naira muka yi haƙuri gwamnati ta sani cewa an riga an zo matakin da ba za mu iya haƙuri ba idan muka ce ba za mu iya haƙuri ba muna nihin ba za mu iya haƙuri ba ba za mu iya ɗauka ba ba za mu yadda ba kuma ba za mu amince ba gwamnati ka ta ɗauki wannan kalaman namu da wasa ta san cewa wannan kalaman da muke yi su ne muke faɗi mata interest ɗin al'ummar da ke Najeriya kuma al interest ɗin duk wani mutumin da ke arewacin Najeriya bayuwa ku zo ku dinga kyalewa a dinga kashe mu ba dare ba rana bayuwa ku zo ku kyale cewa abinci ga gagare mu dare da rana sannan kuma yanzu ku zo ku ɗauko wani bala'i sabo ku zo ku juga mu to gwamma mu hito bakin hanya sai ku kama mu sai ku kashe mu sai mu san cewa gwamnati ce ta kashe mu ba yunwa ta kashe mu ba ba bandu suka kashe mu ba ba 'yan ta'adda suka kashe mu ba ba tsadar rayuwa ta kashe mu ba ta yaya ne ƙura'an mutum miliyan takwas za ta zo ta ɗauki sama da mutum miliyan ɗari da miliyan ɗari biyu ta riƙe su a transom wannan kuma magana da muke mutanen da suka zaɓi Bola Tinubu baki dai a Najeriya mai miliyan 8 ne da wani abu population din Najeriya da ake ana magana over 200 million ake magana a Najeriya ƙura'an mutum miliyan takwas ita za ta zo ta jefa sama da mutum miliyan 200 cikin bala'i ta jefa su cikin masifa sannan kuma kowa ya ja bakin shi koma ya shiru babu wanda zai hitowa ya magana kowa ya haƙura duk abin da aka yayi daidai ko kuma saboda kana benefitin da shi a'a gwamnoni saboda duk an ƙara musu kuɗi mun ga irin yadda gwamnoni suke hitowa suke kashe sama da naira biliyan goma a ramadan fidin mun ga irin yadda gwamnoni suke magana kuɗin tsaro suke magana naira biliyan goma biliyan ta zama wasa wajen gwamnoni a'a yan majalisu mun ga irin yadda ake da kasar mafadin din da aka wanda har yanzu ake suspending ningi mun ga irin yadda aka je aka dauki constituency project aka dinga sassa musu yadda aka gana ma wannan shine dalilin kawai da zai sa su koma su ja bakin su su shiru sai yan Najeriya sai an tashi kasar nan an hage tsata gwamnati ta sani cewa ta yi fushin kasar nan kuma ta yi fushin talaka a wani matakin da idan ta sake talaka ya riga ya fito wallahi ba ta iya mai da shi ba ta iya mai da shi an riga an zo karshe labadin ya zo karshe wannan muna kira ga gwamnati da babbar murya wannan abun ba zai yiwu ba kuma 'yan ƙasar najeriya ba sa iya ɗaukar wannan abun kuma wannan abun ba adalci ba ne kuma wannan abun ba tunani ba ne kuma rashin tunani ne kuma rashin sanin ciwon ya kamata ne inda gwamnatin ta san mutuncin kanta ta san darajar kanta ta san ciwon kanta ta san darajar 'yan kasanta ta san mutuncin 'yan kasanta ba ta iya bullowa da wannan abun a daidai irin wannan tsakiyar lokacin da ake hama da irin wannan bala'i da ƙarshe muna kira ga al'umma su sani cewa yanzu duk wata addu'a su dakatar da ita su dawo su ci gaba da yin addu'a cewa waɗannan shagabannin idan masu shirwa ne Allah shirye da su idan ba masu shirwa ne Allah canza mana su wannan bala'i da masifa da muka samu kanmu a cikin ta al'umma musulmi su yi amfani da wannan goma ta ƙarshe ta watan Ramadana mai albarka su ci gaba da addu'o'i a masallatai wajen tafsiri a masallatai wajen hamsu salawatu a masallatai wajen tahajjudi a duk wani aikin ibada da mutum ke yi kar ya mance da wannan kasai kar kai tunanin baka ciki wannan bala'in kowa na cikin shi kowa ya shiga ciki rashin tsaro kowa na ciki tattalin arziki lalacewa shi kowa na ciki fitinar da ake fama da ita ta lalatattu rubabbi waɗanda ba sun ya kamata wa shagabanni kowa na ciki al'umma mu dage da addu'a kwanmu da kwalkwatan mu mu yi tawassuli da kawawan ayyukan mu da muka yi mu roki Allah subhanahu wataala ya kawo mu ƙarshen wannan bala'in da muke ciki a wannan ƙasa ta mu mai albarka mu ƴan uwa waɗanda ke wajen bandit waɗanda ke wajen barayin daji waɗanda ba san yadda za su yi ba Allah ka ba su mafita waɗanda ƙauyukan da ke cikin hitina waɗanda suke cikin bala'i babu dare babu rana Wa'anda aka kama suna sallah Wa'anda aka kama sun ta neman abinci wanda aka hana hulɗoɗin su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo musu mafita Allah ya tseratar da mu daga cikin wannan bala'i na 'yan ta'adda Allah ya kawo mu ƙarshen wannan bala'i na insecurity na matsanancin tattalin arziki da muke fama da shi a wannan ƙasa mu.